kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. a su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar arha. Jama'a Assalamu alaikum, Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu. mun ci gaba da firar kamar haka. ana batun masana'antu da kuma tattalin arziki kamar da ka sani gudanar da masana'antu ko kuma yin kasuwanci yana buƙatar mutum ya samu jari ko ta hanyar naka kuɗin ko kuma kuɗi da za ka ranta daga bankuna ya irin wannan halin da ka bayyana ya shafi samun jari a sauƙaƙe a ƙasar tamu ta najeriya ai duk shi ne babban shi cin hanci da rashawa din nan shi ya birkitar da komi idan ake son a baka shi wanda aka sa gwamnati ya kamata a ce tana da wasu kudaden da za ta rika ba 'yan ƙasa masu ƙwazo masu hikima waɗanda suka hito da abubuwan da za su yi na ci gaban ƙasa a ba su jari su kafa masana'antu ƙanana su yi wasu abubuwa da zai sa ƙasa ta ci gaba. Mm. To da ka zama ka sa mutum ya lura da wannan gidauniyar da kila gwamnati ta sa ko ta hanya a cikin bankuna ko a wasu ma'aikatu da gwamnati ta kafa domin taimakon 'yan ƙasa a kawo 'yan masana'antu ƙanana-ƙanana ko kuma a ba samari masu ƙwazo masu ilimi wasu taimako da za su yi to da ka sa mutum wajen nan banda cin hanci din ga kuma tunanin ni daga wuri kaza niki dole ne sai na samu nawa nasa ko ya cancanta ko bai cancanta ba dole ne in sa nawa To, da ka sa mutum wurin nan, wanda ke da ƙwazo ɗin, wanda lalle-lalle zai sa a ci gaba ta sanin shi ta iyawar shi, zai in ya buɗe masana'anta za ta ci gaba za ta haɓaka za ta zama babba. Shi zai ta cewa an tattare shi an hana shi domin kai kana neman abin da za ka ci gaba da aikin ka gina shi ya zamanto. babban abu a cikin ƙasa ka zo ruwan wanda ya ce i ga kuɗin kan gwamnati ta bada kuma babu ruwa da yawa a cikin wani abin da za a baka amma sai ka kawo kaza ko kuma ka she mu raba shi in ba yadda wanda yake da ƙarhin da zai ansa ya ba shi wani abu ya ba ka ɗin ka kore shi daga wannan bai samu kuma ya yi aiki ɗin kaga kuma an mai da ƙasa baya wanda ka kawo wanda ke da hali din ba zai yi wani aiki da kuɗin ba kila ma bai da wani abu a cikin kan shi da ya shirya wanda zai haɓaka ya yi zamanto ya girma ya zama mai sa masana'antu ko wani abin da zai gina ƙasa ya ci gaba iyaka in ka ba shi waɗannan kuɗi ya ɗibi nashi zai ga kamar an ba shi nashi eh, shiya kenan nashi kaso daga hmm. cikin arzikin eh, gwamnati so zai je zauna ne ya abubuwan jin daɗin shi ya sai mota shi ya aure ya yi gida kuɗin kuma ya za a biya in abin na ya juya ne wani ya samu ya juya wani ya samu ya biya wani ya samu ga an samu tubali na harin wanda zai tsaye da cin gaban wannan masana'anta yawanci ma sai ya zau shi zai kawo bugun cewa wannan masana'anta ta taimako ɗin in banki ne ma haka za ka samu an tara basussukan da ba a iya biya kuma me eh, dalili dalili ne waɗanda ke wurin nan ba su bi gaskiya ba ba su auna gaskiya ba ba su da ita su dai kawai abin da zai zo gare su tunda an ba su wannan matsayi shi ya dame su so shi ne ke sa zaka ga cewa ba a shekaru aru aru ba yadda za a ci gaba komi yana dabu da yawa yana dabu in ka lura kasashen waje sun riga sun sa guraben da ya kamata in ka zo yin abu wani ma bai isa ya tare ka ba eh? domin waɗanda aka suka ba da wannan ɗin suna juyowa suna dubawa kai ma kuma ɗan ƙasa idan ka je ka iske wani ah, abu ya tare ka kana da halin da za ka kai ƙara kuma za a bi diddige a tabbatar da wannan da ya hana ka ɗin nan ba zai ci gaba da aikin wurin ba. Wannan ba haka ba saboda haka nan din ma sai ya zamanto cewa mun koma kuma dan wane jikan wane yana cikin abubuwan da ke sa ka samu abubuwa in wani babban mutum wanda ya aiki da can ya san wanda ke wajen ko tila ma shi ya yi hanyar da aka kawo wannan da ke wurin nan ya zauna ya yi aiki mm. ta ya ba da dan mutum ya cewa a kai ga wannan nan ka ba shi abin nan bai da halin da zai ce a'a ba zan ba shi ba tunda ya tuna cewa shi ma bai cancanta ba sai kai mai hanya ya je wurin nan so don haka dole ne ya ci gaba da abin da ya amfana da shi ta haka na za a ga komi na koma baya eh to bari a wasu kasashe idan an kafa masana'antu in sun fice a wasu fannoni gwamnatin ƙasar takan fitar da su ta girma masu muna da irin wannan shirin tun da aka kafa Najeriya ban tsammanin an samu wasu masana'antu da aka girmama haka nan ba. Me ya ja haka? Masu mulki din ma kansu hankalinsu bai koma ga gina ƙasa ba. Hankalinsu ya koma ga raba kyaututtuka na wuraren ayyuka na jin daɗi da su kuma su tara su handama in sun gama mulkin su kada yunwa ta kama su. duk da yake an riga an shirya musu hanyar da za su ci gaba eh, in sun ba aiki din suna an shan kuɗi fensho ɗin da ya kamata ya ci da su ya biya bukatar su hankalinsu bai ba su cewa akwai talakawan talakawan da ke cikin ƙasa ba har da za su taimaka musu inda akwai waɗannan wurare din da za a girmama ko kuma akwai wannan hanyar da za a girmama kamfuna da ta cewa kamfuna za su zai zama ma cewa ita kanta gwamnati wannan kamfanin da ta girmama din duk yawancin abubuwan da take bukata in dai har kamfanin nan na yi daga wurin shi za ta saya ka dubi har yanzu Najeriya ba ta da kamfanin da ke yi mata um, kayayyakin sarki kawai ma a ce na 'yan sanda na 'yan immigration na 'yan custom na su da takalmansu ana shigo da su ne daga waje daga waje ake daga so su to in kaga kasar da za a ci gaba ko duk waɗannan irin waɗannan abubuwan da aka san kullum ana aiki da su kamfanin cikin ƙasa ne za a sa wanda shi zai yi wannan supply ko yaushe shi ake zuwa wajen shi ana siyi in kuma akwai wanda ke son ya raba shi ma ya shiga yana yi in na shi yake kuma gwamnati ta koma wajen shi sannan ka bibi kamar su eh, motocin da za a shiga ka dubi kamar kamar su eh, bol bol din da na nepa bol din da na nepa in ban da kwanakin ga da ɗaya ɗaya ana samu amma duk da haka sai an shigo da yawan su daga waje ɗin ɗin wuta na haskaka gari da kuma gidaje ya kamata a ce su ne kamfunan warin da aka kafa a cikin ƙasa duk wanda zai shigo da shi shugabanni ya kamata a'a ba ka shigo sai dai ka zo ka kafa kamfani a nan cikin ƙasarmu. mu tunda mu da kanmu mu gwamnati daga wurin ka za mu rika sayi kamar su waɗannan abubuwa ɗin da ya zaman to kullu mai ana aiki da su su mita ɗin nefa su wasu abubuwan da aka san cewa gwamnati ma tana da hannu a ciki don dole ne ta aiki da su su ya kamata a ce gwamnati ta jawo daga waje duk wanda ya ce aka shigo da su na warin kila aka ga cewa lallai amintattu ne sai a yi kokari a sa kamfani ɗin ya zo ya buɗe masana'anta a nan cikin ƙasa don gwamnati ta rika sai daga gare shi sannan sauran 'yan ƙasa su rika sai to irin waɗannan manya-manyan kamfanin da yake kullum ana kashe eh, miliyoyi da biliyoyi ana shigowa da abubuwa domin aikin ƙasa ya kamata su ne na farin da za a ce bayan da za a shigo da kaya sai dai ka kawo kamfani nan. To jama'a za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu kawo ƙarshen firar. A madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu. da Juli Garshen wadda ta shira mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Baza ne nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau.